to masu bibiyar mu a shafinmu na facebook a nan muna fadar gwamnatin jihar katsina inda gashi nan an shigo da waɗannan yara kamar yadda kuke gani ga cincirin nan al'umma nan sun zo domin tarbar waɗannan yara kamar yadda kuke gani uwa da abokan arziki kusan da suna bakin farfajiyar a wannan gidan gwamnati inda kamar yadda kuke gani ga motoci nan sun zo na waɗannan yara ana neman yadda za a fiddo su su ɗari uku da arba'in da hudu kamar yadda mahukunta suka bayyana yanzu ina tafiya ne zuwa wurin da wannan mota take inda waɗannan yara suke ga nan cikin motoci la'ance inda za a hannunta su ga mai girma gwamnan jihar katsina kuma kamar yadda rahotanni da suka nuna waɗannan yara suna cikin ƙoshin lafiya ga motocin nan kamar yadda kuke gani ga yaran nan dai kowanne da bargo suna leƙowa inda ake jira a fidda su domin isar da su ga mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari domin hannanta su ga iyayensu duka mai da kuke gani dai layin motocin ne ga su nan ga yaran nan kamar yadda kuke gani tsaitsaye kusan sun yi buɗi-buɗi cikin ƙura saboda kusan lokacin da suka ɗauka a wannan wuri suna hannun waɗannan mahara nan ma wata motar ce da yake kamar yadda kuka riga kuka sani yaran nan suna da yawa akalla kamar yadda mahukunta suka nuna su ɗari uku da wato arba'in da hudu ne wanda kuma kamar yadda muke samun rahotanni gabaki ɗayansu dukansu sun iso nan fadar gwamnatin jihar katsina a waɗannan manyan motoci na sufuri na gidan gwamnatin jihar katsina wato na hukumar sufuri na jihar katsina to duk dai kamar da kuke gani ga sunan ana jiran wato a sauko da su yadda za a shigar da su gurin mai girma gwamnan jihar katsina Ah, kamar yadda alkawarta idan masu sauraron mu sun tuna a rahoton mu na safe mun gabatar da cewar ah, mai girma gwamnan jihar katsina ya yi alkawarin cewar idan sun zo za a je wato a kai su ga likitoci su duba su su duba lafiyar su kafin nan za a ɗauke su zuwa ga mai girma shugaban ƙasar najeriya ah, muhammadu buhari wanda zai karɓi waɗannan yara shi kan shi kafin ya wuce abuja idan allah ya kai mu an jima wanda yau makon shi guda bayan faruwar wannan abu ah, masu mu idan dai ko da masu kallon mu za ku iya tunawa waɗannan yara waɗannan yara dai an sace su a makarantar sakandaren kankara a daren juma'a rahotanni suka nuna wanda aka ci gaba da faɗi tashi kamar da kuke gani masu kallon mu ga yaran nan an fara sako da su ga yaran an fara sako da su saboda ga yaran an fara sako da su saboda babu dama mota ta iya zuwa wurin babu dama mota ta iya zuwa wurin saboda yanayin yawansu da kuma girman motocin kamar dai da kuke gani kamar yadda kuke gani dai waɗannan yara ga sunan suna sakowa inda suke tafiya a hankali zuwa babban ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar katsina inda mai girma gwamnan jihar katsina yana can zaune yana jira zai karɓe su wannan kusan ita ce mota ta farko wadda ta sauke rukunin waɗannan ɗalibai inda gashi nan suna tafiya a hankali a hankali za su shiga babban ɗakin taro na gwamnatin jihar katsina domin mai girma gwamnan jihar katsina ya karbe su kafin a hannun taso da iyayensu ko kuma a je a kai su ga likitoci da za su duba su kuma bayan haka kamar yadda rahotanni suka nuna dai idan allah ya yarda za a kai su ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari zai duba su ya to an sauke mota ta farko kenan an sauke mota ta farko na rukunin waɗannan ɗalibai yanzu kuma ana tsarin mota ta biyu za ta sauke waɗannan ɗalibai so a hankali a hankali dai da haka da haka dai za a sauke su zuwa fadar ko kuma zuwa ɗakin taro na nan jihar katsina ba sauraro a na yusuf ibrahim jirgaba nake gabatar muku da kawo muku kai tsaye saukan waɗannan ɗalibai a nan gidan gwamnatin jihar katsina ga mota ta bi nan tana sauka ga mota ta bi nan tana sauke waɗannan ɗalibai kamar yadda kuke ganin su ma suna tahowa a hankali a hankali suna sauka ga sunan suna tafiya za su je inda waɗancan sauran suka je wato farfajiyar ko kuma ɗakin taron gwamnatin jihar katsina inda gwamnan jihar katsina ke can yana dakon su zai karɓe su domin ci gaba da yin abubuwan da suka kamata waɗanda aka yi na tallafa ma waɗannan yara muna ci gaba da bibiyar su wannan kusan ita ce mota ta biyu wadda ta sauke rukunin waɗannan yara kuma kamar yadda kuke gani suna tafiya kai tsaye zuwa wato ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar katsina suna cikin yanayi kwarai da gaske sun yi datti sosai sun yi datti sosai sosai kamar da kuke gani jikinsu ah, har yanzu dai suna tafiya zuwa fadar ko kuma zuwa wannan ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar katsina to shi na yi tattaki dai insha Allah zan shiga ɗakin taro ne na gidan gwamnatin jihar katsina inda ga waɗannan ɗalibai nan suna zazzaune